Ustaz yanzu wani tambaya nake so muku ko kuma wani labari zan baku da ya daure min kai. Wata wata kawata ce ta zo take ban labarin wata kawarta. Ba mm. tana lafiya da mijinta ba matsala ba sa faɗa ba wani abu. Ana soyayya lafiya laufa ba wani matsala. Mm. Wai sai ranar mm. kawai ta je ziyara gidan surukanta ta shiga kawai an gama gaggaisawa ana dariya da komi normal. sai kawai sistan mijin take tambayanta ta ce ko kin ga kaya sai take tambayanta kaya ko wani kaya take ce mata ai kayan lefe da aka kawo na kanwanki da za a kawo hmm? wani hmm? bon maro shiga irin eh, abinda take tunani ne ko ko me wannan take ji sai ta fahimci wai ana gaya mata mijinta zai sake aure ni. bayan bata taba having wani hint about zai kara aure ba or anything amma sai ta yi kawai kamar irin ta san da labarin ta ce a ah, dama ba ta ga kaya ba tana tunanin dama an ta zo ta gani aka fito mata da kaya ta kalla ta dai daure kawai tana nuna mm. kamar irin ba damuwa nan ko hanjinta duk sun daddaure ina tunanin haka ya faru da kai a zaka dole ai sai zufa ka so ina son tambaye ku ne yanzu kaman ku mm-hmm. eh mm-hmm. yanzu kama in ku ne za ku so a ce mijinku ya ɓoye muku zai ƙara <clears throat> aure sai ku ji a gari za mu so ba kaman san shirin da zai yi to shawara kuna ga me za ku yi in ku ne hmm. ni ko zan ce a bani saki A'a to, ai, ba ka yi respecting ina enough ka gaya mun ba, kuma muna zaman lafiya. Eh. Ni nan har na yi ajiyan zuciya. Kai gaskiya kan wannan ai tashin hankali ne. Auren ya halatta a gare shi. Ya halatta ba za ka yi jayayya da Allah ba amma hanyar da ya kamata ya bi ya yi ah. bai bi ba. Saboda haka akwai cin amana a ciki. Eh. Yes, kuma an ce sai ta yadda. mace eh, matar shi ta farko in zai ƙara aure ya mata magana in ta yarda sai ya yi haka gaskiya aka ce. One by one kowa ra'ayin shi. Let's take turns. Mm, mm, ya ya kamata kam. Eh, Bari mu fara da. Eh me kika ce? Yawwa. Ni ina ganin dai tun da dai bai haramta a gare shi ba, that mm. is number one ba ta iya hana shi ya yi. Amma kuma magana halacci ya ci mm. amanata. Saboda ya za a yi a ce wai an haɗa kaya, to me take yi kenan bai ɗauke ta matsayin mata ba. Mm. Saboda in ya ɗauke ta a mm. matsayin abokiyar zama, tun farko da ka ga wadda kake so ranka ya biya. Haka. Za ka ce wance na ga wata gashi gashi gashi raina ya biya. Gaskiya. Ban san inda abin zai kai ba amma in ha Allah ya bani sa'a zan so in ƙara aure. Haka. Kun ga ta kwana da shiri. Gaskiya sosai. Amma ba za ka zo ka cin fuska ne ma. Sannan ba a kan shi kaɗai ba har ƴan uwan shi da suka haɗa. Da mata an yi munafunci saboda me hmm. wannan kuma dole za ta zauna ta ƙara tunanin wani irin zama ne suke yi tare. Hmm. Bata bai ɗauke ta akan mata ba. Bai ɗauke ta saboda matarka ita ya kamata ka mutunta sama da kowa. banda mm, mm, uwayenka. So in bai ga cewa ta isa har ya faɗa mata cewa zai yi aure ba wai har sai ta je gidansu za a ce mata ta zo ta ga kaya. To ai bai yi wannan ba kuwa. Kuma ba zan iya cewa wai in ni ce ga abin da zan yi ba saboda sai na ga kaina a cikin wannan situation zan sai walau hauka zan yi walau ma zan mm. kuma kamar kurma. Lambaran sai an bani saki ne kan gaskiya. <laughs> <laughs> za ka yi ba. Zan yadda ba. Gaskiya wannan cin amana ne fa kana dariya da ni muna wasa komi. A'a ba wai faɗa muke yi ba muna cikin faɗa ka je ka aure wata a'a mm. zaman lafiya fa muke ba. Eh, at least ka samu chance ka ce mun to kin san gashi gashi. Ko at least in laws inta wata ta fito ta ce to kin san ga abin da ake ciki. Amma so bari in dan ce wani abu wasu eh. mazan yadda abin da suka faɗa saboda na san da labari wani labari irin wannan mm. da bata san cewa zai yi aure ba sai a bakin yan unguwa ah, mm. aka ce eh. ai jiya aka dazun nan aka ɗaura ma alhaji aure da aka tambaye shi me yasa bai faɗa matar cewa eh. yayi saboda matar shi za ta yi hauka yana eh. tsoron abin da zai faru da ita. Eh. Wannan ba dalili ba ne. So, kun ga su sun riga sun sa a ransu cewa ai ke suke taimaka ma don ba su faɗa miki ba. Wannan ba dalili ba ne. banza ne Wannan ba dalili ba ne. tana da magana me take so ta ce. Watan abubuwa biyu ne. Mm. Na ɗaya shi yasa kullum in ana mana magana ake cewa in zaka roƙi miji zaka auri miji ka bincika mai imani mai addini. Mm. To yanzu mazan yanzu abin da ba sa lura suke amfani da shi shine ne ko a musulunci in za ka yi aure kamar yadda ɗayar sista ta ce a musulunci ya kamata ka gaya ma matanka ko baka ba to suna neglecting wa'annan abubuwa guda biyu na ɗaya ba sa bin addinin musulunci Mm. saboda wa'annan um, um, dalilan da suke bada duk magana banza ce mm. na biyu kuma san kai mm. san kai kada ta ji wai ko ta hana ko ta shiga malami ko ta tada mai eh, ta tada mai hankali wannan duk magana banza ce in ka bi addini zaunar da ita wance kin ga dai Allah bai haramta ba sannan da gaban in ta waje in nemi mace in yi zina gara na auro na kawo ta ke ma haka ba za ki so haka ba Eh, to in za su bi addini da duk waɗannan abubuwan mm, mm. ba za su faru ba. Mm. Sannan kamar yadda um, previous topic inda muka yi cewa akwai system da ta faɗa ta ce akwai komai taurin kan namiji akwai yanda mace za ta iya lailaye shi ta mai magana har ya natsu ko ba haka ba mm. haka zalika mace komai zafin kanta of course akwai mata yan bala'i amma namiji cikin baiwar da Allah ya bashi zai iya zaunar da ita wance ba wallahi dan ba na son ki bane ba hmm. dan kina min laifi bane ba hmm. dan kaza da kaza sai ya tsada ta ya dora ta ya hada mata lyrics sosai sai ya ce to kinji kinji kinji wannan ita ma kana iya son mata biyu hmm. Allah ya ya bai haramta ba annabi mm. ma ka jawo mata ayoyi annabi ma ya ce kaza kaza ka iya kaza kaza shi ma ya yi hudu so ba mm. laifi ba ne. ki yi haƙuri. kaza kaza ni Allah ya bani ikon yin adalci akwai maganganun da miji zai zauna ya gaya ma mata diyan da take da rashin imani wallahi zuciyanta za ta karya sannan in ya bi hakan ko da wani abu ya biyo daga baya Allah ba zai kama shi da wannan laifi ba kuma zai mai hanyar da zai samu sauki ba ba sa haka sai su ga wai su wayan ne zai fidda su a'a bari a rufe mata a ƙara aure in aka yi bayan da za ta yi a'a wasu su laba su ce wai a'a dan kada ba ta ya no san kai ne kawai abu biyu din nan su ne rashin bin addini da san kan maza so kawai abin da matsalan kenan kuma za ki ba mm-hmm. wa'yansu mata in za musu kishiya ma ai su suke taya mijin kin gane su je su yi lefe su yi komi inda eh, akwai masu samun samo mishi matan ma eh ta eh, samu wadda za su zauna lafiya ba na san wanda ya ah. ce ma uwar gidan shi ya ce ita baka ce ya ce shi abin da yake so don Allah yana son ya auri fara. <laughs> <laughs> Kina akwai fahimta. Akwai fahimta. Eh. Real understanding ne. To kin gani. Amma akwai fahimta wannan ko kodai akwai dauriya. Wallahi wallahi fahimta ce. Wannan ba fahimta ba sai dai dauriya. Gaskiya da In aka binciko, in aka ah. je dibdiko, eh. mijin ne ya sa ta zama hakan. ya mm. nuna mata ita din ce ya bata wuka da nama exactly yawa ehen so ita mm. kanta she will try cewa ta rike wannan girman mm. tunda ya ba komai girman kanta in ta ga namijinta yana bata ta respect za so yes za ta so ta yi mai wani adalcin da kada ta shiga hurumin shi ake cewa ko me kan shi ma zai karu a zuciyanta yes to to ba sa yi yawancin su duka ba sa yi ganin suke wayo ne haka mm-hmm. amma gaskiya ni dai in za aure mai mata na ga uwar gidan shi fa ta zazzake ni fa ba zan so ba <laughs> <laughs> <laughs> zan ci kai ni kana da aure matar ka ma zo kusa da ni wallahi ina ga ba eh. lalle bane da kai matsala ba lalle bane da kai matsala ba lalle na ciki eh ta ciki na ciki ina ganin akwai kishi mm. amma zan so in ga wanda kamar yanzu mm. za ka so ka ga yadda yake zaune da iyalin shi saboda haka zai nuna maka zaman da za ka yi da shi. So in har na ga yana mutunta matar shi ta eh. farko. To dole cewa ba wai dole ba amma dai an extent to an extent ya san menene zaman aure. Eh. Sosai. Akan wanda zai zo ya ce miki kuma matsalan shine a ce 'yan matan da ake zuwa neman zai zo ya ce mm. miki mata na wannan mata 'yan mata da yawa mata na ai ta kasa wannan ta kasa wannan ta kasa wannan so ke kuma mm. kina murna ai matar shi ta gaza shi yasa zai auri. haka to kin ga inda ake samun matsala mm. Saboda eh, kin shiga daga dara cewa na fi karfin matar shi amma wanda ya mutunta matar shi bai ma yi miki magana uwar gidan shi mm. shi dai kawai a tsakanin ke da shi abin da ke tsakanin ku shi kenan ya sani to kin ga wannan a cikin san cewa zai mutunta ki ko da ya aure ki amma wanda yana miki gadara cewa ai gashi gashi gashi gashi to kun san cewa already akwai matsala mm, okay ina da dan point shi ma yanzu <laughs> another thing is ko muna mm. mu mata kun san akwai abin da ake ce ma bro code akwai wani abu da mm-hmm. ake ce tura ke cewa um, bros before me aka ce bros before hers exactly to mm. mu mata muna da wannan karanci ake cewa ko me mm. ba mu da haɗin kai haɗin kai ko kaɗan sosai yawa haɗin kan da kuma nake magana yau namiji ya zo yana kusar matan shi ke mace in kina da hankali akwai karin maganar da aka ce ciwon ya mace na ya mace ne haka so ya zo yana kusan wata ke tunaninki zai baki cewa wannan fa mace yar uwata ce in duk mm-hmm. abin da zai sa ya kushe ta in har na shiga gidan shi nima haka zan zai kushe na, inda akuyan me aka ce gaba ta sha eh, eh. can ta baya za ta sha ruwa to ba da wannan kishi bamu da haɗin kai Mm. Lokacin ne in ta ji yana kushe matan ita mm-hmm. wata mara hankali daɗi ma take ji ganin ah, take a ita ta samu guri oh, so abin da ke cutan mu kenan ba mu da empathy ba mu da shi ka sa kanka cikin matsayi eh, ka sa kanka cikin matsayin dan uwarka ba mu da shi amma kin ga su maza suna da wannan suna da wannan karamci ake cewa ko ne mm. na Hausawa eh mm. to ba mu da shi to har da shi ke cutar mu. Gaskiya to ai kishi ne da zafi abun to ai shi yake jawowa mu ke haɗa kai ɗin kishi Kuma mazan suke haɗa mu ɗin ai. Yes. Su ɓata wannan kin gane su ɓata wancan. So in an zo mm. an haɗu already ka riga ka ji abubuwa da mara kyau. To albishirinku akwai mazan da za su ɗauki gulma daga gidan wannan mata su kai gidan waccan mata. su ɗauka daga gidan wancan mata su kai gidan wancan mata tashin duniya wallahi zama matan ma kansu eh kuma su suna kula fa mata eh yi mana akwai maza haka to ai abin ne wannan abin yana da yana da yawa yana da yawa gaskiya yana da yawa sosai hmm. saboda kuma suna girma da wannan halin ne ai sosai kowa yana da nashi halin yana da nashi yanzu akan irin wannan abin So yawanci mata dai suna son ku yi me za a ce mishi su zama honest, me honest da Hausa su zama gaskiya. Suna da gaskiya. Masu gaskiya. Eh. In za ku yi aure ku gaya wa matakku ku sanar da ita. Mm. Sosai. dan ba ta dan mm. girma ka dan dai tun da dai ita ce matarka ta farko gaskiya mm. duk abin da yake tsakaninka da matarka ka bar shi tsakaninku ba sai ka je ka tsaya wanda kake so ka aura ba ina ga kas kana jawo kiyayya su ta fada sosai ko kai a ta maka zube zube a bata maka kidney mm. yana jawo raini. sai abin da muke son in ce kenan raini zai jawo tun kafin ta zo ka arena ka. haka duka su biyu za ki ga daga baya sun haɗu sun eh. rena sosai yes ina faruwa sannun ku sisters yau kan mun sha hira muna fata maza ba za su ce kai wayannan sisters din yau da su <laughs> aka yi ai gara su ji gara su ji gara gaskiya su ji gara su ji da zafi zafin shi don su gyara ku eh. ji daga zuciyarmu muke gaya muku don muna so ku gyaru mu ji daɗin zama da ku. Haka. To, kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma ku saurare mu, ku biyo mu, ku ji sauran topics da za mu yi na yau yau da menene na yau da kullum. Zuba ki gashi yasa aure baya daɗewa. Eh gaskiya kam, gaskiya ne. Kuma akwai matan da ke har yanzu sai ki ga suna ta danne zuciyan ba za su fito mm. su ce mishi kai wannan abin da kake is not right ba once ya ga mm. kin fito kinan baki saba kuma fitowan baki fito kin magana to ya san gaskiya kina da gaskiya ba wai kullum ka ta mm. nagin nagin nagin ba gaskiya me ake ce mishi ni from um, a few mata da na yi magana da irin masu dan matsala matsaloli haka a cikin aure um, abin da ke hana su magana shine mm. tsoro tsoron mostly abinda suke cewa shine suna tsoron daga ina ne ya zama sabon Allah haka ne Allah ya ce in akwai wanda zai sa mutum ya yi ma sujada shine mata ta yi ma mijinta to at what point ne zai zama cewa kin saba so abin da ke wannan gray area nan shike ba su tsoro za ki ga mace ta yi shiru haƙuri haƙuri haƙuri har sai mm-hmm. ya yi fushin ɗinta ko ta yi fushin ɗin shi shi yasa aka samu very high rise of soke-soke last um, a few um, few months back mm. zaki ji wannan ta kashe miji wannan saboda shuru ba su faɗin abin da ke damu abun na taruwa taruwa na ta battling up mm. Mm. abin da ke hana su magana mostly sai su ce saboda addini eh, gaskiya ne shi yasa i think is on the rise a arewa